Auren Kwangila littafi na talatin da shida Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugabanmu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alinsa sa da malinsa kabisha ta farki madaidaiciya daga yanzu zuwa tashi alƙiyama A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda babu yadda ta iya haka ta fara amfani da su sai dai tun amfani na farko da ta yi da su ta ji sun bala'in yi mata dan idan ta gama wani kul kamshi ne take mai sanyin gaske wanda hakan yake sawa ta ji ta kamu da ƙaunar kayayyakin don dama fa ita ma abociyar son amshi ce can kuma mami ta tsiri yi mata farfesu duk daren Allah ba za ta bari ta kwanta ba sai ta sha farfesu da piomic sannan ta kwanta sai kuma fruit da take yawan tilasta mata ta ci duk dai ba a san ranta ba take ci don dai ba ta iya wa mami musu ne sai ji ta yi da zaman zamanta kawai ta yi a can wajen dadi da duk haka ma bai fara faruwa da ita ba ballantana ma har ya kai ga tana takurwa. A littafin da gabata ma saurare a wurin ne muka dakata yayin da yanzu kuma za mu daura daga inda muka dakata ba tare da bata lokaci ba. Yau Tuesday suna zaune a falo dukkaninsu mami na waya saudar kuma da uncle in da Abdul da Habib na baje a ƙasa suna buga game. Su Aminu kau, ba sa gidan suna gidan Granny mamansu Abba. Dan ihu Habib din ya hankali gudun kar ma da ke waya ta ji yayi wa Saudat din gwalo yana mai da fuskar shi poppy face. Kallon juna Saudat da Abdul suka yi suna bata fuska tare. Dauke fefan game din Abdul yayi yi cikuikuye yana cewa dama ko don ma kaga kaga kai kai ka iya shi yasa ma kana ce kana ce to mu to na fasa ma na fasa na fasa mu je mu buga ludo dariya Habib ya fashe da ita ya ce na dai winning ɗinku ta imagine ku biyu a kan ni ɗaya amma na ci ku 5-0 shame don dai ba mu iya ba ne a yi. yaro da shi kaɗai ma ya ishe ka in ji sauda tana hararar shi me wannan ajebun ya iya banda shirme in ji habib yana feshewa da dariya don dai ya kular da abdul bata fuska abdul din ya kalli saudar kamar ma zai kuka habib ban son wulakanci man yourself ta yi wonin ɗin shi habib tana galla mishi harara sun koyar da kai yayi yana dariyan kasa-kasa ganin yadda abdul ɗin ke ta raurau da idanuwa hawaye har sun taru a idanuwansu. sallamar mai gadi ne ya katse su duk kallon kofar suka hadda mami da ta gama wayar sai danne danne kawai take a waya wanda ban san me take ba kun ga ta girma habib geddedo in ji mami tana mai da kallonta akan wayarta tashi yayi wuce yayin da sauda ta ciro wayarta za ta shiga abdul za ta shiga ma abdul game din na lido kamar yadda ya ce. A ɗan jima kaɗan sai Habib ɗin ya dawo ɗakin. Mami baƙi ne fa in ji Habib. Hu, don no. Sun dai ce in zo in ce su shigo. Za su gaida ke. Kallon juna Saudat da Mami suka yi sannan Mami ta ce oke Saudat je ki ɗauko min mayafina. Abdul taro robish ɗin kunan ku bar nan ko kai sama. Tashi Sauda ta yi ta nufi upstairs ɗakin Mami, wai Abdul ya tattara takardun games ɗinsa, hannuwansa rike da wai Sauda da yake game da ita. Can sai ga saudar da mayafin mame ta bata ta juya ta koma sama abinda. Kallon Habib ta yi da ke tsaye tun ɗazun bayan ta gama ya fara yi mata. Ya fam ta ce, ka shigo da su mana." To, ya faɗa ya juya don shigowa da su. Ajiyar mota a jikin motar su ya tadda su tsaitsaye karasowa waye yana murmushi ya ce mami ta ce ku shigo shafa kanshi sadiq din ya ce alright good boy mu je habib ya gaba sadiq ya bi shi Saurin kamo hannun shi eh, eh yana wigi-wigi yana wiki-wiki da idanuwa kamar mara gaskiya. What? Inji ji Sadiq da ya juyo yana kallon shi cikin takaici. Please Sadiq, I'm shy, ya faɗa cikin cewa. Tsaki Sadiq ɗin ya ja cikin takaici ce, you know what? Idan ma na juya na bar gidan nan na tafi kenan wallahi. Wannan wani irin wulakanci ne, ka tilasta mini roƙo na kake ta yi kuma ka zo kana wani behaving unknowingly. Haka ka bani kunya wajen dadi a gidan shi ɗazu. Ka sa ba za ka. ka san ba za ka iya zuwa ba ka wani jajjabo ne ka ce mu tafi ya faɗa yana hararan shi yanzu ai am sorry mu je wai maimakon ya kwantar ma mutum hankali kuma sai ya kama rufe mutum da faɗa kamar mutum ɗansa ne ha hankalinsa ya daɗe bai tashi ba ya fi roket ma tashi in ya ga dama in ji sadiq wuce shi asharaf din yayi cikin fushi ya nufi habib da har ya kai bakin kofa Binshi shi shi ma sadiq din yayi yana hararar shi yana kunkuni kasa kasa wanda ban san me yake faɗa ba Ko da ya kai bakin kofar kasa shiga yayi sai da ya jira Sadiq din ya iso sannan. Harara Sadiq ya galla mai sannan ya saka hannu ya tura kofar a hankali yana sallama. Shi ma Ashraf din duk ya wani zama wani kala ya marerece baya ya shiga da sallama. akan kujera suka tadda mai zaune fuskar ta a sake tana amsa sallamar su tare da yi musu sannu da zuwa a hankali suka karaso cikin falon kansu a sunkwe suka zauna kan kafe suna fuskantar mami a'a ku zauna kan kujera mana duk murmushi suka yi kansu a sunkuye suka shiga gaida ta ba tare da sun yadda ta ce din ba amsa musu ta shiga tana kallon su most especially ma Asharaf dan kallo ɗaya ta yi musu ta gane ko su suwaye ya mutanen gida ya aiki in ji mami alhamdulillah ya sa'abba in ji sadiq yana murmushi shi kawai Asharaf kunya ta hana shi cewa komai sai sun koyar da kai yake tamkar wani mara gaskiya sai sauraron su yake amsa musu ta da yana ma wajen aiki bai dawo ba sai da suka gama gaishe da gaishe gaishe sannan mamin ta tashi tsaye ta kalli habib din da ke zaune can gefe yana kokarin canza channel ta balbale shi da harara a fakaice ta ce zo zo ga kai su falon bakin taso waye ya zo wajen su ya tsaya tashi duka suka yi suna yi mata sallama tana amsawa cikin fara'a tana cewa su gaida ta su gaida mata hajiya Fatima idan sun koma gida sannan ita ma ta juya ta hau sama bayan sun fita. Wani goron ajiyar zuciya Ashar ya sauke bayan sun fita yana dafa chess. Hararar shi Sadiq ya ce matsoraci kawai mutum sai uban cika baki amma daga zaran an ce ajiya abu ba abin da ya iya. Shi ma harara ya rama masa ba tare da ya ce komai ba. suka bi Habib ɗin da ke gaba don ma ya kai su falon baki. Kwankwasa kofar da aka yi ne yasa ta ɗago daga linkin kaya da take kafin ta ce komai har ma mai mata buɗe kofar ta shigo. Murmushi sau da ta ta ce, har bakin sun tafi, ta faɗa tana ajiye zanin da ke linke. Fuska ba yabo ba fallasa mami ta ce, a'a, ki je suna falon baki, an ki tafi da refreshment. Dan waro idanuwa sau da ta yi ta ce, ni kuma mami? Tana nuna kanta da yatsa. Wata harara mami ta galla mata ta ce, no, ni. zaki abin da na ce ne ko kuwa? And chant into something more decent. Kuma karki ki wasting din time. Kana ta kai tana kaiwa nan ta fice ta bata sake da baki tamkar wata doluwa a sanyaye ta mai da kayan da ta linke din cikin sip din sannan ta ciro wata dark blue din hijab doguwa ta ɗora kan kayan jikinta ta ɗan gyara fuskarta ta fesa kul turare sannan ta fita bata tadda kowa ba falo hakan yasa ta nufi kicin ta ɗauki tire ta buɗe fridge ta fiddo drinks guda uku ta ɗaura akai da cups su ma guda uku bata san adadin bakin ba sai ta ɗebi snacks ma sannan ta tafi kicin ɗin ta nufi falon baki tafiya take tana tunani na san gano ko su waye haka kawai ta ji bitin din zuciyarta na canzawa she feels very nervous and uncomfortable ko da ta kai bakin kofa ma sai da ta ɗanyi jim na ƴan daƙiƙu sannan ta ɗago hannuwanta a hankali ta yi knocking sannan ta tura kofar bakin ta ɗauke da sallama sadiq da kaɗai ya amsa sallamar wayar asharaf da muryarta ta sauka ta saukar masa da wata kalan jin wani irin yanayi kasala ya kafe kofar da idanu a cikin son ganinta inda za ta bullo a natse ta shigo ɗakin kanta a ƙasa tana sake maimaita sallama da ta yi hannunta riƙe da tire lumshe idanu a asharawe a kanta ya buɗe jin wani sanyi na ratsa zuciyar shi by the merry side of her wannan karin masari ya sake amsa mata sallamar nata cikin fara'a dum gabanta ya faɗi jin muryar sadi, wanda hakan ya sa ta ɗago idanuwanta don ganin ko kunnenta ne yake deceiving ɗinta. Carab suka haɗa idanuwa da shi wanda dama tun da ta shigo yake kafe ta da ido. Saurin janye idanuwanta ta yi gabanta sai bitin yake sosai don ba ƙaramin kashe mata idanuwa idanuwan shi suke yi ba. There is something about his eyes da ke sa ta jin ta ma kasa ko da kallonsu. A hankali ta shiga takowa falon kamar ma mai kirga steps, making extra sure ba ta haɗe ba don sosai take jin ta a takure, jin fesin idanuwa a kanta. Sai da ta fara ajiye tire ɗin hannun nata akan center table ɗin ɗakin sannan ta koma kan kujera da ke fuskantar su ta zauna tana sauke kai ƙasa tana wasa da zirazirar yatsun hannunta. Good afternoon, ranki shi daɗe. In ji sadik cikin barkwanci. Dan murmushi ta na kunya dan sosai take jin kunyar Sadiq yanzu musamman ma idan ta tuna abin da ya faru a su ta karshe Ina wuni ta faɗa hankali ba tare da ta dago ba. Lafiya lau ya gida ya hutu ya faɗa yana satar kallon Asharaf da ya maida ta miro tsabar kallo. Alhamdulillah ta amsa ta kaice. Dan shiru falon ya ɗauka ganin hakan ya sa Sadiq in miƙewa ya nufi ta tebul ɗin yana cewa bari mu shiga bari ku ga. Dan daga idanuwa ta yi kasa ƙasa tana kallon sa ta ga yau da duk ya biya birkice ya ɗebi snacks din kaɗan a wani ɗan filas sannan ya miƙe. Tom, ni dai na yi nan, ya faɗa, yana nufan ƙofar fita ya fice. Ɗakin ne ya ɗauki wani shuru deadly eh, silent. Ba ka jin ko ƙwaƙwaran motsi komai sai dai ka ji sit, sit, sit. Kanta har yanzu yana a ƙasa, tana tunani, sai wasa take da yatsunta. Duk jikinta a takure take kamar ma ta sako kaka take ji shi mai da ta tibi yana kallon Allah knows ya yi misin ɗinta ji yake kamar ma ya yi shekaru ne bai ganta ba ji yake kamar ma su dawoma a hakan tana gaban shi yana kallonta ya rasa dalili kawai dai shi dai yana jin wani irin farin ciki ne idan yana kallonta everything is different fuskar ta shigar ta kamshin ta muryar ta everything he is in love with everything about her muskudawa ce a hankali ta ɗan gyara zama uncomfortable Allah ma ya san a mugun takure take ji take kamar ma ta tashi ta fire me yake nufi ne da ya zo kusa da ita gaba kamar miro ya sa ta yana kallo me ya kawo shi ma at the first place a hankali ta ɗago idanuwanta da niyyar satan kallon shi karab kun san abin da zai faru ba sai na faɗa ba gaurayen idanuwansa suka sake a karo na biyu ya sakar mata one of the coolest smile ɗin shi saurin sauke idanuwa ta yi ƙasa tana ɗan rusunawa cikin kunyar haɗa idanuwa da suka yi a lokacin ita da ya san mai da take ji idan yana kallonta da wannan idanuwa kamar na 'yan bori kwata-kwata ma ba ta son su suna sa ta jin wani kala Wannan zaman nasu ma ya tuna mata ne da zuwan da ya gab da bikinsu, exactly kamar irin wannan, sai dai wancan bai mata irin wannan kallon. Hasali ma hankalin shi na kan waya, we yanzu ya wani tsare ta da idanuwa kamar wani tsohon maye, me yake nufi? Good afternoon. Ya faɗa cikin wani irin cool voice. Hakan hakan ya, kasa, ya ƙara sawa ta ɗan ɗago da nufin satan kallon shi. Hada idanuwa suka yi again ta yi saurin janye su ta kalli gefe sannan a hankali almost in raɗa ta ce "same." murmushi ya yi sannan ya miƙe ya fara takuwa wajen ta bugun zuciyarta ne ya ƙara ƙaruwa jin kamar ma takun shi na kusan tota daidai santa tebul ɗin ya tsaya ya ɗaura hannunsa akan drink yana kallonta sannan a hankali ya ce shall I in ɗago kanta ta yi ta kalle shi don ma ba ta son ƙara haɗa idanuwa da shi ta ɗago kai a hankali tana jin ta duk abi a takure. Murmushi ya yi ya buɗe drink ɗin idanuwansa a kanta ta tsiyaya kaɗan a glass cup ɗin sannan ya maida ya rufe ya ɗauki glass cup ɗin. Maimakon ma ya koma mazaunin shi sai ya dawo kujerar da ke fesin ɗinta ya zauna irin zaman na balansin ɗin nan da ya riga ya bi jikin jikin ya bi jinin jikin shi. Ya kai cup ɗin a baki yana kurɓa idanuwan shi a kanta. ji sauda ta yi kamar ma ta ɗaura hannuwanta a kai ta yi ta ihu ji ta yi ta, ta ma fiɗa zuta kura duk dai akwai ɗan tazara ma tsakaninsu don kujeran da ɗan nisa wani haushi take ji na kafe ta da idanunta da yake yi wannan kallon ko ma ya albarka wai zai tisa ta a gaba kamar TV ya takura ta da waɗannan mayun idanuwa nasa wanda suke rikirkita tunaninta? dan kawar da kai ta yi dan gefen fuskar ta a haɗe tana jin kamar ma ta tashi ta bar masa ɗakin haka suka karaci zaman nasu in silent kowa da sake-saken da yake a zuciya ba su san ma iya lokacin da suka ɗauka ba hakan sai ji suka yi kawai an yi knocking ɗin kofa wanda akan ya yi sanadiyar dawowar da su daga cikin dogon tunani da suka lola wanda na gagara gane me za su tattauna na zauna ina ta kallon su banda kallon kallo babu abin da suke har sun sa na gaji da sallama sadiq din ya shigo da ke da bottle din drink din shi da ya sha rabi dan idanu idanuwa sadiq din yayi yana ganin asharar yayi canjin din wani wurin zama sannan ya dan saki murmushi ya ida karasawa to to love bed time up naga alamar ma idan aka biya muku kuna iya kwana anan ko ya faɗa cikin barkwanci dan tabe baki sauda din tai ba tare ta dago ba dan dama a kagare ma take su tafi ko ta ji normal to ai sai ka tashi malam ranke daɗe to za riga za ruga zuwa ƙauyen mu ko dan dagowa ta kalle shi sannan ta sadda ta kasa tana cewa Allah ya tsare. Amsawa yi da amin ya kalli Asharaf ɗin shi ma daidai ya kalle shi ɗago gona shi giran akan kan tafi. Harara ya galla mishi sannan ya miƙe eh, daga zaunin da yake hakan ya sa Sadiq ɗin ficewa daga ɗakin. Ta kowa ya har gabanta yana kallonta, bugun zuciyarta ne ya ƙara ƙaruwa saman jin tausayin shi a kanta, ga ƙafafuwan shi da take gani a gabanta kasancewan ƙasa take kallo. A hankali ya duka gabanta yana kallonta, Saurin ja da baya ta yi ta shige ma kujera tana ware manyan ta akan fuskar shi a mamakince don kusancin nasu ma ya yawa don har ma tana jin saukar numfashin shi. Daga glasscop ɗin hannun shi ya miko mata yana murmushi. Kasa ko da motsi ta yi sai kallon shi da take cikin mamaki tana tunanin anya lafiyar salau kuwa. hannun ta ya saka mata kwaf ɗin a ciki ya haɗa ya rike tendali yana mata wani irin kallo mai tsayawa a zuciya yana mata wani kallo na daban saurin sauke idanuwanta ta yi ƙasa tana ƙoƙarin zame hannunta cikin nashi amma ta kasa hakan ya ta lumshe idanuwa don wani iri take ji har a cikin ɓargonta thank you ya faɗa cikin raɗa yana kallon ta yadda ta limshe idanuwa ta ki buɗe su ga zarazarar leshi ɗinta da suka haɗe waje ɗaya kamar ma an yi fixing matso da hannuwa ya yi saitin bakinta wanda hakan ya sa ta saurin buɗe idanuwa tana kallon shi kamar zuciyarta za ta faɗo tana ƙoƙarin janye hannun a hankali ya balance the light kiss kan yatsunta da ke riƙe da kwaf ɗin ba tare da ya janye idanuwansa ba iblisin ne fa na ce balancing <laughs> daga daga fuskar kai idanuwan shi daga kan fuskar ta ba wanda hakan ya sa ta saurin maido idanuwanta ta rufe gabanta na faɗuwa sosai i love you Wish perin ɗin cikin wata iriyar cool voice, sake tamke da ta yi ta na bugu sosai tana jin kanta na juya mata a hankali. Ganin kamar hannun nata na ɗan ɓari ya sa shi zare Glasgow ɗin hannun nata ya ajiye sannan ya saki hannun nata ta yi saurin mai da hannun nata cikin hijab still dai idanuwanta a rufe. Take care of yourself for me, ya faɗa cikin raɗa. in an extra cool voice wanda sai da ta ji tasirin hakan har cikin kwanyar kanta. miƙewa yayi a hankali ya fara tafiya da baya baya yana ta ji yake baya son tafiya ji yake kamar ya, tafi da ita ji yake baya gajiya da ganin ta amma he have no choice dole ne ya bi komai a hankali if he really want her zai jira zai juye har zuwa lokacin da za ta yi za ya yi nasarar mallakar zuciyarta zai ci gaba da haƙuri har a lokacin da za ta koyi son shin zai ci gaba da kasancewa cikin jiranta a duk lokacin da za ta waiwayo gare shi zai ci gaba da zama cikin tsimayinta duk lokacin da za ta kula shi so mai tsanani irin wanda yake mata yake so ita ma ta ji yadda yake ji a ransa amma fa ya yarda makaman yaƙinsa na cewa har sai ta bi shi a'a yanzu so yake kawai ya koya mata san shi bai ya faɗa hankali daidai ya kai ƙofa sannan ya juya ya fita ta daɗe a halin da take ciki ta kasa ko da buɗe idanuwanta ne bare ma ta yi wani irin kokwaran motsi ji take kamar ma har yanzu yana gabanta ji take kamar ma har yanzu yana rike da hannunta ji take kamar ma har yanzu wete ta din ɗin shi na kan hannunta jikinta har yanzu ya kasa dawowa daidai abin da ya faru ya kasa barin brain ɗinta jin an dafa kafaɗar ta yasa ta saurin buɗe idanuwa a zaburi ganin habib ne yasa ta sauke a jiyan zuciya tana ɗan waige-waige mami ta ce what are you still doing here in ji habib yana kallon Sauƙi numfashi ta yi sannan ta miƙe trying to be normal again. muje ta faɗa tana kama hannun shi haka suka fita suna tafe yana bata labarin cakulet ɗin su Sadiq da suka bashi ita dai jin shi kawai take amma har yanzu ma bata ida ma dawowa fa daidai ba ko da suka shiga falon wucewa upstairs ta yi ba tare da ta tsaya ba Binta da kallo mamin ta taɓe baki sannan ta ci gaba da kallonta. Tun da suka kama hanya yake ta sakin murmushi akai-akai. Allah kaɗai ya san farin cikin da yake a ciki a zuciyar shi a wannan lokacin. Hmm, I am really safe. karfa in ji saukar bugu wannan dariya da kake kai wa anya kai lafiyar ka kuwa in ji Sadiq da ke ta satan kallon shi tun ɗazu. Komawa ashar ya yi jingina da kujera da yake zaune yana sake sakin wani irin broad smile kamar ma wanda aka wa babban albishin. Murmushi shi ma Sadiq din ya mai da hankalin shi kan tukin da yake yana fin yana faɗin ba sabon ba mm. mutum bai saba ba. Mm. Zaune take a ɗaki sanye cikin kayan barci idanuwanta ta alamshe. duk yadda su Abdullin suka so ta tsaya su yi fira da su da suka saba da daddare kiyawa ta ta ce kanta ke ciwo dan ma har a lokacin ma bata gama dawa daidai ba kuma babu abin da tafi bukata a lokacin kamar kadaici ta yi nisa sosai a cikin tunani ta yi ta jiringin wayarta alamar shigowar text sauki a jin zuciya ta a hankali sannan ta bude idanunta ta kalli wayar da ke gefenta sannan ta dauka ta bude wannan special number din ce bude message din ta a sanye don ta take too week ta rasa mai ke mata daɗi to week. Ganite Arubuta, the best kind of friend is the one you sit with. Not saying a word and leave feelings, it is the best conversation you have ever had. You have been ever had. Being with you today made my day, and I know the smile you left on my face won't fade even in my sleep. Sleep without worries, Jan. Jan. Wannan kan yaren ina ne? Jan ta. Shiru ta tana kallon message ɗin ƙara karantawa ta for the second time trying to eh, figure out something. Being with you today, kenan the special number is Asharaf. Shi ne mai turo mata all this message dama? Goge message ɗin ta tana cilli da wayar a gefen gado tana jan tsaki. Hakan ba zai canza komai ba. Nothing can change my heart towards you. ba zan taɓa ba ka wannan dama ba ba zan taɓa ba ma kaina wanda bai san darajar mutane ba dama ba zan ba shi ba har abada ba zan taɓa ba ma ba zan taɓa ba da dama ga wanda bai san darajar mutane ba a gare ni ga wasting your time ne kawai wallahi ta faɗa ita kaɗai cikin jin haushi so wannan sabon salon duk son ta so shi yake ko ko me lallai iska ma na wahalar ne da mai kayan kara dan wallahi babu abin da zai sauya ta a yadda take jin kanta. Idan ma mafarki yake to fa ya kamata ya farka ya ma daina. Daɗin bakin shi ba zai ma amfane ta da komai ba, ya ma adana kalamansa, wa ma ya sani ko kawai dai lost yake yi game da ita. The first time ya yi stolen kiss from her, yanzu ma daga zuwa ya yi wani grabbing ɗin hannunta ya yi kissing. Me hakan ke nufi eh? wallahi ba zai yiwu ba haka ta kusan raba dare cikin takaici da haushin abin da ya mata don gani ba take this is not love it is lost pure lost A Hmm. Ashraf ka bangaren ranar kwanan farin ciki sosai ganinta da ya yi tasiri a zuciyar shi. He can't just take away her picture from his talk. Ko su ummi sai da suka lura da sauyin yanayin shi. Washe gari ma ka yi tashi da ragowar farin ciki jiya last night was failing with her dreams. Mafarkan da yi da ita ba za su taɓa kirguwa ba, jin shi yake so on top. Aski fa ya zo gaban goshi ma saurare, to. Masu complain ɗin Saudat ta riƙe wuta da yawa ku yi haƙuri, everything will be alright insha Allah, will be alright insha Allah. lokaci guda ake jima mutum ciwo a zuciya. Warkewar shi sai dai a hankali. Ba na son rushing ɗin komai. Hope za ku fahimce ni a cikin labarin nan. sakon marubuciyar auren kwangila na faɗo muku. Tun daga wannan zuwan Asharaf ya ma samu tiket ɗin zariya gidan mami domin yanzu yana jin shi free in dai ya zo kawai bai da matsala. every two days sai ya biya gidan duk dan dai ya ganta ya ji sanyi wani lokacin ma daga ofis zai biya gidan ya ganta sannan ya wuce gida shakuwa sosai ta shiga tsakanin shi da kannen saudar musamman ma abdul dan mafi yawancin lokuta da shi take zuwa falon baki ta same shi su shafirar su ita ko daga gaisuwa ba ta ƙara ma in bare in Zarya da asharaf ke a gidan ba ƙaramin haushi yake bata ba dan magani take duk ma takura ce. Babu abin da fi ba ta haushi ma kamar ma maida ta da yake kamar TV da yake tsabar kallo shi yasa daga ma baya ma ta tsere ma fita da Abdul dan ta ji saukin kallo ko yaya nema. Message kau tun yana turawa tana gogewa har fa ta haƙura ta share. don wasu kan ma ba ta ma buɗe su ballantana ta ga me aka rubuta ba ta gama amfanin buɗe su ba don ma ba karar da ita da komai za su yi ba shi ko a bangaren shi ma bai taɓa ma sarewa ba ya ma mai da abun diary road ɗin shi duk bai ma taɓa samun replay ko sau ɗaya ba kuma duk lokacin da yake yau ya kama Saturday tunda ta tashi ta yanke shawarar yau sai ta je salon Ayi mata retouch haka ne retouch Daga nan ba ta wuce supermarket ta ɗan yi ɗan sayayya dai wanda ba za a rasa ba na mata. Kuma daga nan ma na san abin da za ta saya. Tun da ta dawo gidan mami ba ta ƙara fita ba sosai take son fita na yau ko da ko babu komai ma za ta ɗan motsa kafa. Fitowa ta yi daga bathroom ƙirjinta ɗaure da farin cawul gwiwa iyakacinsa sai net cap. kallo ɗaya za ka mata kasan wanka ta fito duba da yadda ma glowing jikinta ke jike da ruwa gashin hannunta gaban gaban goshinta duk sun bi gashin hannunta gaban gashi hannunta ne ba wai gashin hannunta ga zan <clears throat> gyara murya sai ku ji da kyau gashin hannunta a gaban goshinta duk sun bi sun kwanta lub-lub sanadiyar ruwan da ya ji kosu gaban miro ta nufa tana gyara daurin tawul din kirjinta tsayawa ta tana kallon kanta a miro ganin yadda skin ɗinta ya canza sai glowing yake murmushi ta ɗanyi sannan ta dau man shafawa ta shafa ta ɗanyi simple makeup sannan ta sake saka riga da skirt na atamfa ta yafa voil ta fita. Direct ɗakin mamin ta nufo don ta san tana ciki. Su Abdul Kau ana Islamiya kasancewar weekend. Idan ma suka tafi sun safe sai shi da na maraice ne suke dawa a weekend. Tadda mami ta tana gyaran gadonta hakan ya sa ta ta'i da shigowa tana sallama. Amsa mamin ta yi ba tare da ta ɗago ba har ma ta gama gyaran gadon sannan ta juya ta zauna tana kallonta. Zama ita ma da ta yi ta ɗan akan bed locker tana shagobe fuska. Menene? In ji mami tana kallon ta. Mami mai haya. ya yi datti da yawa. Ta faɗa tana ɗan turo baki. Ehen, ni me zan miki? In mami tana ɗan harararta, Zan je salon please. Ta faɗa a marerece. Yaushe? Yanzu. This is fresh. I promise kafin masu Habiba su dawo fa na dawo kawai dai wankin kai ne. Ta faɗa a marerece. Ok to kin ga mamijinki? mijinki? In mami. Jim saudatai ta yi tana kallonta ba tare ta ce komai ba. Ai sai kin gaya ma mijinki? In ji mami tana ɗan ware mata idanuwa. Kawai da kai Saudat ta tana ɗan turo baki. Kin zo wajena? Wai za ki ce salon. Ni ke aurenki? Ko kin manta ke matar aure ce? Duk abin da kike ina sane fa, sa miki idanuwa kawai nake nake ganin gudunmawar wanki. yanzu duk nasihohin nan da nake miki shiga suke a kunnen ki na dama suna fita ta hagu ko ga ki kamar kin san abin da yake miki cewa amma ba haka bane ci gaba Allah ba da sa and if you really want to go to salon ki nemi izinin mijinki ni babu ruwana kuma ba zan baki umarni ba duk laifin so abban ki nema da suka wani zuba miki ido a hakan ai wanda wai ma za a kyale ki anan da igiyoyin ki guda uku a kai wannan bai yi ba wannan ba yi bane kuma is ma ki tarkata ki koma gidanki in huta ma da kayan haushi in ji ma mai cikin faɗa faɗa don sosai zamanta a hakan ke damunta ta yi ma abba magana ya ce za ta koma lokaci suke jira ta rasa ma wani lokaci ne ake jira kuma me ake jira din shiru sau da ta yi tana kallon mamin tun sadda ma ta fara faɗan nata kwana biyun nan ta lura fa abu kaɗan fa za ta yi mami ta rufe ta da faɗa fa kamar ma dama fa a wuya take fa anya shi yasa ma fa tun can ma fa suka fi shakuwa fa da dadi ba, dan ma ba bai cika saurin fushi ba wallahi mami ma da ke ta fada sosai abu kadan fada abu kadan fada mutum daga zaran an masa abu kawai fada I'm sorry to sau da ta fada hankali sanan ta juya za ta fita kiran shi din da zaki ki gaya mishi ko mami ta dakatar da ita da hakan ba tare da ta juyo ba ta tura baki ta ce na fasa zan wanke da kaina eh ki wanke da kan naki tunda ke kin fi karfin ma miki gyara fice min daga ɗaki sha sha sha kawai ta ƙarshe magana cikin ɗan ɗaga murya juyawa ce tana kallon mamin kamar ma ta yi kuka ita rabon a yi mata ko da faɗa ma ya zama mata kamar wani abu na farko ballantana kuma a ce wani kuma abu wani wani wani waye waye waye abu ba farau ba a wilkohin ta faɗa kamar ma za ta yi kuka kanki ake ji ni fice min da gani in kin ga dama ma karki kira ɗin a sanye ta fice tana jin tsautsayi ma ya tsautsayi ne ma ya dawowa gidan da yanzu tana can ma wajen dadi yana fitin ɗinta kamar makwai ɗaki ta koma tana kumburi ita fa ta yaya ma za ta ma fara kiran shi mutumin da ma bai taba ma kiranta ba sai text ɗin da yake mata kawai ta yaya ma za ta gaya mishi me za ta ce mishi zani salon ɗaukar wayarta ta yi tana kallon not knowing what to do yanzu idan ma bata kira mami ba fushi yanzu idan ma bata kira ba mami fushi za ta yi da ita ta ce ta ki bin umarninta shiga wajen rubutun SMS ta yi shiru tana tunanin ma me ya kamata ma ta rubuta mishi dan fa ba ta tunanin ma za ta iya kiran shi a waya fa ta dade tana ɗaurawa da kwancewa daga ƙarshe dai ta sadaka ta yi typing ɗin kamar haka good afternoon zan je salon permitted tsayawa ta tana kallon abun da ta rubuta tana ji kamar ma ta goge board dish but she has no choice. Haka kawai ta danna send button ta senda mishi kawai sako ya tafi. Zama ta yi a wayar hannunta tana kallo tana jiran jin shigowar replay amma shiru. Haka ta zauna kusan 30 minutes amma babu replay. Ranta in ya yi dubu ya ɓaci sosai. Ji take ma me ma ya kai ta yi mishi text at the first place. Ji take kamar ma ta ɗora hannunta a ta sa kuka. Kin fitowa ta yi don mahaushiya sai da mata ji har yansa Abdul alama ma fasan dawo. Ɗagowa ta yi ta kalli wai da ke can gefen gado ta jawo ta ta kunna tana ta ga babu reply. Ƙofa ta yi rai a ɓace ta ajiye wai ta fita ɗakin ranta ana suya tamkar an saka ruwa. A ƙasa ta tadda su Abdul ɗin wanda dawowarsu kenan za su hau sama su canza uniform. Sannu da gida duk suka yi mata ta amsa da ba yabo dai ba fallasa kun san mutum irin sa ya ɓaci ko? To haka ne. Zama tai tana kallon ta abinta a TV da ke kunne ta babu alaman walwala. Ni na ga TVn take kallo amma Allah kaɗai ya san yanzu da zaka ka taɓa wata kawai sai ta sauke ma kondon bala'i. Mami da ke zaune a falon ta kalle ta sannan ta ce yanzu Saudat bana da ikon gaya miki gaskiya sai ki tsiri kumbure-kumbure ko? wace uwar arziki ne za ta bar diyarta ta fita yawo da aurenta ba tare ma da izinin mijinta ba na baki shawara as a good mother shine kike fushi kika ma fasa tafiyar ko da kyau ta ƙara zancin zancen tana jinjina kai saudar da dama kamar ma a wuya take sai kawai ta fashe da kuka sakin baki mamince tana kallanta a ce. don ma bata ga abin da ta yi mata abin da za ta ma kuka a nan ba za ta wani saka mata kuka to bintu ma ta bar kuka bari in gaya muku kuka sauda take sosai kamar ma wanda aka daka dan ma har da shesheka take haka nan nake ta kallo ni kuma ikon Allah to me aka miki kike kuka eh in ji mami tana kallon ta yadda take kuka a bil haƙƙi da gaskiya mami ni ba bakin cikin bin ni fa ba bakin cikin bin umarnin ki ne ba. Na gaya mishi yayi banza da ni, yaya zan yi? Ta kuma fashewa da wani kukan. Dama mai neman kuka ne aka harbe shi. Ya kenan Sai kuma aka kara da masa dariya. Me kuke tunani zai faru eh? To, to shine sai kin wani bare ma mutane baki kamar wata 'yar shekara biyar kina kuka? Lalle wannan sangartan ta yi yawa. Allah ya shirya ki. In ji mami tana girgiza kai. Ita dai bata ce komai ba, sai haɗe kanta da ta yi da gwiwa tana ci gaba da ta kasa-kasa don wallahi ta kulu iya kuluwa. To ni dai ki min shiru. Kuma yanzu ma su Abdul za su sauko su ganki kina kuka. Ko goɗe-goɗe da ke kina kuka. Ki tashi ki shiga ɗakin ki ki je ki ta yi har ma in kin ga dama ma ki kwana kina yi kuma babu mai takura ki tashi ki tafi shiru ta yi ta kyale ta bata ce mata komai ba tana ta sinifin a hankali Jin saukowar su Abdul ya sa ta share hawayen yin taɓoye ta yi fuska ta ci gaba da kallon ta sai dai har yanzu ran ta ɓace yake sosai. Zama su Abdul din suka yi suna ba ta labarin ma abin da ya faru a school yau. Sama sama take amsa musu don ma ba ta jin yin magana kwata kwata. Suna haka suka suka ji nokin a kofa da gudu Abdul ya nufo kofa da gudu don duba wane ne. Ba daɗe ba ya dawo falon yana ɗan tsallen murna. Anti, Uncle is ya faɗa cikin murna. Juyawa ta yi tana kallo kawai not saying what. Wani uncle? In ji mami. Uncle AA, wai a kira ta. In ji Abdul. Kallon saudat ɗin mami tai tana saurin kau da kai. Sai ki tashi ko? In ji mami. Turo baki ta sannan ta tashi ta sama cikin jin haushi. Ba ɗauki lokaci ba ta sauko sanye da doguwar hijab akan kayan jikinta. bata tadda mami ba a falon hakan yasa ta tafi ce kawai ko da ta fita ma bata ga motar shi ba a inda ya saba parking hakan yasa ta nufar falon baki tana tunanin yau bai zo da mota ba ne. Mai gadi ya nufo ta yana gaishe ta, amsa ta cikin fara kamar yadda ta saba ta nufi ɓangaren bakin. Hajiya ai yana waje, in mai gadin. Hakan ya sa ta canza akalar tafiya tata zuwa waje tana jin haushi irin dizgi da ya mata ga kuma yadda take jin haushi a cikin zuciyarta. A gaban gidansu gefen hanya ta ga wata dalleliyar bakar mota ta faka wanda ko ba a tambaya ba ta san tashi ce. A hankali kamar mai tausayin ƙasa ya nufo motar kanta a sunkwai Tunda ta fito yake ta kallon ta ya rasa ma dalilin da kullum take canza mishi. Gani yake kamar ma kullum dan canza ta ake. She looks so adorable. Ji take ja ta yi ta tsaya a bakin motar ba tare da ta ɗago ba gani ta yi ma an buɗe kofar ɓangaren da take tsayin Dagowa ta yi ta kalle shi suka haɗa idanuwa ta yi saurin kau da kanta gefe tana sake tamke fuska. Get in place, ya faɗa a hankali. Shiru ta yi kamar ma ba za ta shiga ba sai kuma ta ƙaraso ta shiga ta zauna ba tare da ta maido kofofin ta kafafuwan ta ciki ba ta sadda kanta jin idanun shi na yawo a kanta ga kamshin turaren shi da suka fara addabar kofofin hancinta good evening ya faɗa hankali yana kallanta mm evening ta faɗa kamar ma wanda aka tilasta mata saki salon right ya tambaya yana kallanta no what No, that was then. Ta amsa tana kau da kai, yanzu fa, ya sake tambaya ta still da yana kallanta, na fasa. Ta amsa mishi a takaice, why? Ya sake tambaya. Cikin kosawa da magana ta ce kawai dai tana kau da kai. A jan zuciya ya sauke sannan ya yi starting ɗin mota ta shefi ce, get your legs in, mu je ko? Kallon shi ta yi ta gare, ita yake kallo, sai da ta ɗauke kai ta ce ni fa na fasa fa ba. Shiru ta ji Ya yi hakan ya sa ta sake juyawa ta kalle shi gani ta yi ya kafe ta da idanuwa wanda ya sa ta jin wani iri cikin jikinta hakan ya sa ta janye idanuwanta ta sanya a hankali ta ce to Ok, bari na ɗauko post ɗina Ok, ya amsa yana kallon ta sauka ta yi daga mota ta nufi hanyar shiga cikin gida ya bi ta da kalla ta shiga a jin zuciya ya koma ya jingina da kujerar motar yana jiranta tashin hankali za ta fito kuwa duka duka a nan gurin na dakata bashin da ake bina ma na ɗan fara ragewa na lokaci na ƙara muku minti huɗu duk da ma dai ina tafiya ina sayawa saboda haka duka duka a nan gurin na dakata sai mu haɗa littafi na gaba don jinya da al'amarin zai kasance lallai kam